muna cikin fasali na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim shafi na talatin da tara shekul islam ibn taimiyya yana cikin bayanin hujjoji a kan cewa saɓanin fahimtar maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakanin musulmai ba laifi ba ne ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wata magana yanda wannan musulmin ya fahimci wannan magana ya saba ma yanda ɗan uwansa musulmi ya fahimce ta magana ce guda ta annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi magana guda amma aka samu saɓanin fahimtar wannan magana a tsakanin musulmai irin wannan saɓani baya cikin nau'ukan saɓanin da shari'ar musulunci ta haramta sharaɗinsa ya kasance babu wanda ke tare da son zuciya kai da kai riko da fahimtarka game da wannan magana ta annabi muhammad Da ɗan uwa musulmi da ya yi rikon wata fahimtarsa ta daban wadda ta saba taka a kan wannan maganar ta manzon Allah kowa ya yi riko da fahimtarsa saɓanin fahimta da aka samu a nan ba laifi ba ne baya cikin nau'ukan saɓani wanda shari'ar musulunci ta haramta irin haka ya auku a zamanin manzon Allah za ka samu irin wannan bayanin a cikin sharhul aqidati tahawiya littafin ibnu abil izzil hanafi Allah shi masa rahama mujallad na farko shafi na 345 to akan haka ne shekul islam ya kawo wani misali na daban inda za mu tashi karatu faƙala shekul islam ibnu taimiyya Allah maɗaukaki ya masa rahama ya ce wa kama fi iqrarin nabiyyi yawma bani quraiza kamar irin furucin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ne furucin da manzon Allah ya masa habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana ga sahabbansa yawma bani quraiza ranar da aka yi yakin banu quraiza banu quraiza wata ƙabila ce guda cikin ƙabilu uku na yahudawa da suke garin madina akwai ƙabilu guda uku na yahudawa a garin madina kafin hijirar manzon allah na farkonsu ita ce banu Quraiza. sannan akwai banu ƙainuka na ukunsu shine banu nadir banu quraiba banu qainuqa banu nabiyar ƙabilu ne na yahudawa waɗanda suke garin madina kafin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zaune garin madina tare da sauran ƙabilu na larabawa tun kafin manzon allah ya taho garin larabawan da suke garin madina akwai al'ausu kuma akwai al-khazraj waɗannan ƙabilu na larabawa da suke garin madina an samu yaƙe-yaƙe tsawon zamani a tsakaninsu kuma wallahi babu wani sababi in ban da makircin yahudu da suke garin madina daga cikin yaƙe-yaƙen da aka samu akwai yaƙin da ya ɗauki shekara arba'in babu ƙaƙƙautawa ana yinsa wanda lokacin da aka gama wannan yaƙi malaman tarihi suke cewa da za ka tambayi mutum guda cikin waɗanda suke wannan yaƙin me sababinsa bai baka amsa saboda tsabin makircin yahudu ya kasance idan za a yi wannan yakin wannan ƙabila ta yahudu ta goya ma waccan ƙabila ta larabawa haka nan suka dinga gwabza yaki akai akai cikin rahamar Allah maɗaukaki waɗannan ƙabilu guda biyu waɗanda suke da tsananin adawa da juna baki ɗayansu suka musulunta a wajen annabi Muhammad ga al-khazraj ƙabila ta larabawa ta musulunta ga al-ausu ita ma ta musulunta a kwana a tashi sai da aka wayi gari babu wata ƙabilar da ke cikin ƙabilun larabawa wanda ba ta rungumi da awar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba ka duba sahihu muslim hadisi na 2821 da sunanu tirmizi al-musnad na al'imamu ahmad hadisin jabir bin abdullah ranar sai da ta kai ga manzon Allah ya ce inna shaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab yanzu na tabbatar muku shedan shi kansa iblis ya ɗebe tsammanin za a sake bautansa a cikin arabian peninsula shi ake ce ma shibhu jazira baki ɗaya tsibirin larabawa ba a sake bautan shedan har abada in ji manzon Allah shi kansa iblis ya ɗebe tsammanin ya ci nasara akan musulmai sai dai ta hanya guda in ji annabi Muhammad walakin fi taharishi bainahum inda shaidan zai samu nasara akan musulmai shine ta wajen zuga ya rikita al'amarin musulmai a koma gidan jiya a kama yaƙi da juna wannan hanya ita ce nake tabbatar muku ba ku tsira daga gare ta ba daga cikin hanyoyi da shaidan yake ma ɗan adam tarku hanya guda ta rage muku ita ce hanyar da shaidan yake bi ya zaburar da yaƙi a tsakaninku wannan dalilin yasa kake ganin musulmai suna kashe kawunansu a ƙasar iraki a yau wannan musulmin ya kashe wancan musulmin wancan musulmin ya kashe wannan musulmi yana cikin alamomin tashin kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani musulmi zai kashe musulmi shi musulmin da ya yi kisan da zaka tambaye shi bai baka amsan dalili wanda aka kashe shi shi ma bai san dalilin da aka kashe shi ba Allah shi mana kariya wannan ita ce kaɗai hanyar da ta rage ma shaidan amma batun cewa a samu kafuwar wani addini a ƙasar larabawa wannan ya samu hadisi ingantacce manzon Allah ya ce har abada shedan shi kansa ya ɗaya da tsammani ka duba asiratun nabawiyya na ibn hisham mujallar na biyu shafi na ɗari da hamsin hakanan asiratun nabawiyya a sahiha littafin akram al al-umuri mujallar na farko shafi na da goma sha shida a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaura daga Makka ya zo garin Madina ya taras da irin wannan rayuwa da larabawa suke ciki na faɗa da juna da tsananin adawa da ƙiyayya da gaba da kashe-kashe abin da ya fara yi shine ya kira kowace al'umma aka rubuta yarjejeniyar zaman lafiya a rubuta alkawari lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum yahudawa su riƙe addininsu musulmai su rike nasu addinin mawalihim wa anfusihim illa man zalama nafsahu wa asima ba za a yi faɗa ba a tsakanin musulmi da yahudawa sai fa idan aka samu zalunci a tsakanin juna to fa duk sa'ilin da aka samu wani ya saba wannan alkawari fa innahu la yutibu illa nafsahu wa duk wanda ya warware wannan alkawari da aka rubuta to fa babu wanda ya hallaka face kansa da kuma iyalinsa alkawarin nan yana da ƙarfi domin alkawari ne wanda ya samu amincewar Allah tabaraka wa ta'ala daga saman bakwai Allah ya amince da wannan yarjejeniya na zaman lafiya wanda aka kulla tsakanin musulmi da Yahudawa su yi addininsu musulmai su yi nasu addinin a zauna lafiya ƙasa guda abu na farko da manzon Allah yake nan tsakaninsa da yahudu wannan alkawari babu ko shakka game da rubuta shi in ka duba littafan tarihi za ka gani malamin da ya fara kawo wato wannan wasiƙar kai tsaye ya rubuta a littafinsa shine muhammad bin ishaq malamin tarihi wanda ya rasu hijira na da shekara 151 Allah ya ji kanshi akwai wani malami da ake kiransa ibnu sayyidin nasi da ibnu kasir a nasa littafin na tarihi ya kawo duk abin da aka rubuta na yarjejeniyar da ta auku tsakanin annabi Muhammad da Yahudawa don haka ibnu Hisham ya kawo a nasa littafin ya rasu hijira na da shekara 213 Allah ya ji kansa ka duba asiratun nabawiyya ya kawo bayanin wannan alkawari filla-filla yanda aka rubuta shi da wanda ya rubuta alkawarin da gidan da aka rubuta da waɗanda suka shaidi rubutun alkawarin in kana so ka ga wannan alkawari ka dubi littafin abu ubaida littafin abu ubaid kitabul amwal haka nan kitabul amwal na humaid bin zanjawai ya rasu hijira na da shekara 247 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yarjejeniya a zauna lafiya yahudawa ku rike naku addini musulmi su rike nasu addini babu fada da juna kuma kada a samu lokacin da wata jama'a ta faɗa ma wata jama'a da yaƙi a samu ɗaya daga cikin waɗanda suke da hannu a takardar nan sun goya ma wancan ƙungiyar baya kada wannan ya auku a zaman da za a yi a nan garin madina yahudawa sun karɓi wannan alkawari kuma sun amince da shi musulmai su ma sun karɓi wannan alkawari sun amince da shi ka duba arrahiqul mahtum shafi na 158 littafin safiyur rahman al-mubarak kafuri Allah ya ji kansa ya ɗauko maganar da ibnu ishaq ya kawo a littafinsa na tarihi abin da yahudawa suka dinga ƙoƙarin su gani ya auku na fitina da rudani tsakanin larabawan da suke garin madina tsawon shekaru yanzu dai gashi nan wannan ƙoƙarin nasu ya cin tura. hankalinsu ya tashi wata rana ibn ishaq ya ba da labari ya ce marra shasu bin qais wani tsohon bayahude da ke garin madina ana kiransa shasu bin qaisi qad'asa azimul kufri shadidu bigni alal muslimin in kana neman tsofin yahudawa waɗanda suka fi tsananin kafirci a madina a wannan zamani wannan tsohon yana cikinsu in kana neman tsofin yahudawa waɗanda suka fi tsananin adawa da zuwan annabi muhammad garin madina wannan tsohon yana cikinsu shadidul hasadi lahum wanda ke da tsananin hasada game da cin nasarar da manzon allah yake samu a garin madina yana cikin dattawan da hankalinsu ya tashi game da zuwan manzon allah garin madina wannan tsohon bayahudan ya zo wucewa marra ala nafarin min ashabi rasulillah min al-aus wal khazraj fi majlisin qad ya zo ya wuce wani majalisi sahabban manzon Allah suna zazzaune waɗannan sahabbai suna ƙabilar al-khazraj waɗancan sahabbai suna ƙabilar al ausu gasu sun zauna a majalisi guda ya tahaddasu na fihi suna hira wannan tsohon ba ya bayahude hankalinsa ya tashi fagabahu ma ra'a min ulfatihim wa jama'atihim wa salahibati bainihim alal islam ya tuna tsawon shekaru sama da ɗari da ake gwabza yaƙi tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu a cikin 'yan watanni kaɗan ga mutum guda ya haɗe kansu yau gashi su ne suke zaune majalisi guda ana hira da juna kuma babu babi babu maudu'i babu matashiyar su face al'amari na sunnar manzon Allah maganar annabi kawai ake wannan majalisi yana wucewa ya ce la wallahi malana ma'ahum la wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba wannan mutumin ya zo garin nan ya sama mana zaman lafiya irin haka ba za mu yarda ba yana tafiya gida fa mara fatan shabban min yahudi kana ma'ahu ya kira wani saurayin da yahude ya ce zo mu tafi suna zuwa gida ya ce abin da nake so da kai ka je majalisin nan da na ga musulmai sun haɗu i'mad ilaihim fajlis ma'ahum ka je kai ma ka shiga majalisin ka zauna tare da su idan ana cikin hira sun mazkur yau bu'asin ka tuna musu ranar yakin bu'as ranar yakin bu'as shine ranar yaki na ƙarshe wanda aka yi tsakanin al'ausu da kuma al-khazraj an gama shi da shekara biyar manzon Allah ya hijira zuwa madina yaƙi na ƙarshe suna kiran shi yawmu bu'as wa ma kana min qablihi yace ma wannan saurayin bayahudan idan ka tafi majalisin ana cikin hira sai ka ɗauko labarin wancan yaƙi na ƙarshe wanda aka gwabza tsakanin ausu da khazraj ka kira da waɗanda suka yi abin bajinta a wajen yakin ka kira sunayen waɗanda suka mutu ka jinjina musu wa an shidhum ba'da ma qalu ma kanu taqawalu fihi min al-ash'ar ka ɗebo waƙoƙin da aka dinga rerawa lokacin da ake gwabza yakin ka karanta ka maimaita ka tashi ka zabura hankalin waɗannan mutanen wannan saurayin ba yahudan ko ya tashi bai tsaya ko ina ba sai majalisin waɗannan sahabbai na manzon Allah fatakallama alqaumu inda zalika wannan saurayi ya ko ɗauko maganar wancan yaƙi na ƙarshe yau bu'as yana kirara waɗanda suka samu damar halartar wannan yaƙin yana yaba musu yana jinjina musu ya ɗebo baitocin waƙoƙi da aka dinga rerawa yana karantawa ka san mutumin da bai daɗe ya shiga musulunci ba nan da nan kuma sai a tuna mar gidan jiya kafin ka ce wani abu sai ga sahabban manzon Allah sun fara tsimi ana bari hankali ya tashi fatakallama alqaumu inda zalika nan fa sai wani ya ce kwarai kuwa ya kamata a dawo da wannan zance domin an kware mu dama abin da ake so kenan a samu matashiya kuma ya cimma nasara wa tafakaru wannan gefen su tashi su ce kwarai wannan yaro ya yaba wa mutanen da suka yi abin kwarai kamar wane kamar wane wanda ya buge kakan wane kuma gashi yana zaune a gurin ga rigima ta kauri hatta tawasaba rajulani ala rukab wancan jikan wanda aka buge ya zabura wannan kuma dan uwansa shi ma ya miƙe fataƙawala to ko za mu gwada ne in kana ganin iyayenmu kun ci nasara a kansu ai mu na yau ba kaman jiya ba ne sun maƙala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan ya ce to ainan cikin gari ne in shi'tum radadna hal'ana jaza in kuna ganin kun isa to yanzu nan ba zuwa an jima ba mu koma filin daga wa kalu ɗaya sashin suka ce kan fa'alna duk mun yadda mau'idukum zahira mu hadu a bayan gari as-salaha salaha jama'a ku ɗebi makami majalisi ya tarwatse kowa ya tafi gida ana rungumar makamai da duk aka mallaka fa kharaju ilaiha an zabura za a tafi bayan gari wa kadat shabbul harbu kadan yakin ya barke masu hankali cikinsu suka zabura ba su tsaya ko ina ba sai majalisin annabi Muhammad ya Rasulallah ka kawo ɗauki rigima fa ta kaure tsakanin al'ausu da al za a koma gidan jiya da jin wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe shi da sahabbai bai tsaya ko ina ba sai wannan majalisi duk da wannan al'amari da ya auku dukkansu akwai imanin a zukatansu da jin cewa manzon Allah ya iso unguwan saboda girmansa sai suka manta wancan al'amari jama'a ƙoƙari suke kowa ya zo ya samu albarkan annabi Muhammad cikin ikon Allah sai gashi duk an haɗu wannan ya rataye takobinsa wannan ya ɗauko kwari da baka wannan ya ɗauko dorina za a tafi bayan gari a kece raini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar musulmi ya ku taron musulmai Allah Allah ku tuna girman Allah ku tuna girman Allah a da'awal jahiliya yanzu irin wannan kirari na zamanin jahiliya ita ce za a dawo da ita ƙabilanci faɗa na ƙabilanci wannan al'amarin da addini ya kau da shi wa ana baina kum tun babbar duniya ba za ku dawo da al'amarin nan a gabana ba da an hadakumullahu lil islam bayan Allah ya shirya da ku ga addinin musulunci wa akramakum bihi Allah ya daraja ku ya ba ku sa wa qata'a bihi ankum amrar jahiliya Allah ya datse muku al'amari na jahiliya kun bihi min kufri Allah ya tseratar da ku daga kafurci wa allafa baina qulubikum Allah ya saukar da ayoyin suratu Ali Imran aya ta biyu zuwa aya ta hudu. sahabbai suna kallo wahayi na sauka ga manzon Allah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku musulmai ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi kuma kar ku yadda ku bar duniyar nan face kuna musulmai ashe kaga faɗa tsakanin musulmi da musulmi yana iya kai su ga kafirci wa'tasimu hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah baki ɗayanku wala tafarraqu kar ku sake rarrabuwa واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله مدوككي يمك إنن إذ كنتم أعداء لوك تشندا كوكا زمن تومك ينجونا فألف بين قلوبكم الله يهدك كانوا زكاتنكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كوكا وايغري كن زما ينقوان جونا وكنتم على شفا حفرة من النار كما كن كسنشي أكن غابر وتا saboda da kuna kafirci wanda duk ya mutu a kafirci makomansa wuta ne fa min ha Allah ya tseratar da ku daga wannan gaba kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun da fatan ku samu shiriya wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lalle ne a samu mutanen kware cikin ku waɗanda za su dinga kiran juna zuwa ga alkhairi suna hana juna aikata abin da shari'a ta hana kamata ya a ce a samu mutane masu hankali a cikinku waɗanda za su dinga tsawatarwa duk sa'ilin da aka ga wata jama'a za ta fanɗari wa ula'ika humul muflihun waɗannan su suke cin nasara wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama kamar mutanen nan da suka rarrabu واختلفوا suka saba ma juna min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan min ba'di ma bayan hujjoji sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan suna da wata azaba mai girma wallahi annabi yana gama karanta ayoyin nan jama'a da dama suka fashe da kuka hankalinsu ya dawo jikinsu sai aka naɗe makamai aka maida gida magana ta ƙari wannan tsohon ba yahudan ya ciji yatsa sa ba ta biya ba musulunci ya ci gaba da yaduwa a cikin madina yana samun karbuwa yana samun buwaya yana samun karfi a kwana a tashi sai ga yakin badar ya zo suka ce yauwa yau dai za ta faru ta ƙari za a gama da muhammadu sun kasa kunne sai ga labari ya iso gare su cewa musulmai dai su suka ci nasara to mu jira dai gaba za a sake samun wani yakin sai ga yakin uhudu fi rabi'il awwal min as-sanati rabi'a min al-hijra shekara ta hudu daga hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yahudawa suna gani suna tamanin za a murkushe al'amarin musulunci nan ma dai ba a ci nasaran ba ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya na uku shafi na 449 gadaru bihi yawm al-ahzab wannan wasiƙa wannan takarda wanda aka rubuta aka aika ma kowace kabila na yarjejeniyan zaman lafiya yahudawan nan suka ce gaskiya ba za su ci gaba da riƙo da ita ba don haka suka haɗa kai da ƙabilun larabawa ya kamata a yi wa musulmai wato dirar mikiya dukkan wata ƙabila ta larabawa ta ba da gudunmawa a yi masa taron dangi a gama da musulman madina baki ɗaya a huta musulmai gaba ɗayansu kai da suke cikin madina lokacin da larabawa suka haɗe kai yakin da ake kiransa yomul ahzab wanda an yi shi a shekara ta biyar watan shawwal ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na hudu shafi na ɗari da biyar da at-tabaqatul kubra mujallar na biyu shafi na arba'in da biyar a wannan lokaci da larabawa suka haɗe kai za su zo madina su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai ya zamanto al'amarin musulunci ya shiga babi na khabaru kana ya zama tarihi kar a sake samun ragowan al'amari na musulunci da yahudawan nan suka ji labari to dama cikin ƙabilun larabawa guda uku nan da suke garin madina ibn al-qayyim al-jawziya yace amma quraiza fa kanat ashadda al-yahudi adawatan li rasulillah daga cikin ƙabilu uku ɗin nan da suke garin madina babu ƙabila ta yahudu da ta kai banu ƙuraiza tsananin adawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi duka sauran ƙabilu guda biyu ɗin suna tsananta su ga manzon allah da kuma musulunci ah, in ji ibn al-qayyim al-jawziya ka duba zadul ma'ad mujallar na uku shafi na 249 wa adlabahum kufra wannan kabila ta yahudu sun fi tsananin kafirci dalika jara alaihi ma lam yujri ala ikhwanihim don haka ya sa annabi yayi hukunci a kansu irin hukuncin da bai masauran kabilun yahudawan ba to a wannan lokaci sun haɗe kai da sauran ƙabilu na larabawa suka warware alkawarin zaman lafiyan da ke tsakaninsu da musulmai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwatsa al'amarin waɗannan mayaka da suka zo garin madina duniya ta haɗu a kan cewa za a yaƙi annabi shi da mabiyansa Allah maɗaukaki ya turo guguwa wannan guguwa ta tarwatsa maƙiya Allah bayan rundunonin kafirai sun gudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga wannan ƙabila ta banu ba. ya yi musu hukuncin da bai taɓa yin hukunci irinsa ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya saukar da wannan hukunci a suratul anfal inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru Allah matsaukaki ya ce mafi sharri cikin dabbobi daga dabbobi dabban da tafi sharri Allah ya ce na kafaru su ne kafirai wato Allah da kansa yake faɗin wannan magana in kana neman dabba da take da sharri wallahi babu, wanda ya kai kafiri bi ma'ana haɗarin kafiri ya fi haɗari na duk wata dabba da ka sani a duniyar nan. fahum la yu'minuna ba su imani sai Allah ya ce alladina ahatta minhum yahuda wannan da ka kulla alkawarin zaman lafiya da su thumma yanquduna ahdahum sannan suke warware alkawarin zaman lafiyan fi kulli marratin a kowane lokaci wa hum la yattaquna ba sa kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce to tunda sun warware wannan alkawari kuma alkawarin dama abinda aka rubuta wanda duk ya warware wannan alkawari jininsa ya halatta a zubar wajibi ne a kashe shi kuma dukkan wata kabila ta sa hannu akan wannan takarda Allah ya ce fa'imma taskafannahum eh, fil harbi in har Allah ya haɗa ka da su wajen yaƙi ka samu dama ka kama su fasharrid bihim man khalfahum ya zakaru. wato kayi ishara gare su ga na baya ka yi musu hukuncin da na baya ba za su kwaikwayi abin da su suka aikata ba wa in ma khafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa da zaran ka ji tsoron wata jama'a za ta warware alkawarin zaman lafiya tsakaninka da su to ka jefar da wannan alkawarin zaman lafiya nan da nan Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam daga yanzu dukkan wata jama'an da ka ga alamar za ta warware zaman lafiya to kar ka jira sai ta warware da ka ga wannan alama ka aika mata na warware nawa a fito a gwabza kawai kar ka jira sai sun warware din har in ka hangi alamar babu zaman lafiya tsakaninka da kafiri da ka ga wannan alama Allah maɗaukaki ya ce to maza kai hattara wannan fa magana ake wa manzon Allah bare musulmai na wannan zamani duk inda kaga kafiri alamar yana kokarin ya fada ma da yaki da zaran kaga wannan alama Allah ya ce to kai ya kamata ka fara warware alkawarin amma ba a ce ka fada masa da yaki ba ala sawa ka aika masa wane alkawarin zaman lafiyar da ke tsakanina da kai yanzu ni na warware ka zo mu gwabza Allah ya gaya wa annabi Muhammad inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah bai son masu cin amana ka duba tafsirin al-imam sa'adi mujallar na farko shafi na 324 Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah allazina kafaru هؤلاء jama'u جمعوا هذه الخصال الثلاث Allah ya haɗa siffofi guda uku a waɗannan ayoyi, alkufuru wa iman wal ya zamanto mutum yana da kafirci babu imani kenan sannan kuma akwai cin amana bi haisu la yasbutuna ala ahadin ahaduhu wala qaulin qaluhu ya zamanto kafiri bayan kafirce da yayi ma Allah da taurin kai ya ƙi karban wato addinin musulunci sannan kuma a same shi da cin amana warware alkawari to wannan kafiri ya fi kowace dabba haɗari eh, in ji al-imamu sa'adi a tafsirinsa yana fassara wannan magana ta Allah maɗaukaki Allah shi mu dawo littafi a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi gudunmawa ya turo mala'iku ya turo guguwa ta tarwatsa ƙabilun larabawa da suka haɗu a garin madina da nufin su murƙushe annabi da sahabbansa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwatsa su kowace jama'a ta gudu ta koma inda ta fito shine shekul islam ya ce wa kana amaral munadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mai yin shela ya kira wani sahabi ya ce ka zaga garin nan ka dinga shela kana sanarwa la yusalliyanna ahadun العصر illa في bani quraiza kada wani musulmi ya sallaci sallar la'asar face mu haɗu a unguwar ƙabilar yahudawan nan banu ƙuraiza waɗanda suka warware alkawarin nan na zaman lafiya tsakaninmu da su annabi ya ba da wannan umarni don haka aka samu sahabi da ya zaga garin madina yana ba da sanarwa kada wani ya yi sallar la'asar face a unguwar banu Quraiza na Yahudawa kowa ya ɗebi makaminsa a tafi saboda sun warware alkawarin zaman lafiya ga ayoyin da Allah maɗaukaki ya saukar a suratul anfal shine shekul islam ya ce man sallal asar fi waqtiha aka samu cikin sahabbai wani yayi sallar la'asar ɗin a lokacinta wa man akharaha ila an wasala ila bani quraiza aka samu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda ya jinkirta sallan bai yi ba sai da ya isa kabilar yahudawan nan na banu quraiza hadisin abdullah bin umar annabi sallallahu alaihi sallam ya ba da umarni kada musulmai su yi sallar la'asar face a wannan uh, unguwar yahudawan nan banu quraiza a tafi da shirin yaki shine Abdullahi bin umar ya ce faqala ba'dhum fa adraka ba'dhum al-asra fi tariqi ana cikin tafiya tsakanin birnin Madina zuwa ƙauyen waɗannan Yahudawa sai lokacin la'asar yayi fa qala ba'dhum sai wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce la nusalli hatta na atiha mu ba za mu yi sallah ba sai mun isa ƙauyen banu ƙuraiza saboda abin da mai shela yake faɗa kenan umarnin da manzon Allah ya bamu kada mu yi sallah sai mun isa kabilar inda kabilar banu ƙurai da suke nan za mu yi sallar la'asar wa qala ba'dhum wasu sahabbai suka ce bal nusalli ya kamata mu yi sallah tun da lokacin ta yayi lokacin la'asar ya shigo mu tsaya mu yi sallah babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi sallah sai mun isa kabilar banu ƙuraiza amma wannan magana da annabi yayi lam yurid na zalika ba wai yana nufin sai mun isa wannan ƙauyen sannan mu yi sallah ba a yadda fahimtar mu ta nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne saboda ya nuna mana muhimmancin tafiya wannan gurin da sauri yana son mu tafi mu haɗu a wannan gurin nan da nan a lokaci guda shi yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana amma ba wai ita kanta sallan ne aka ce mu jinkirta ta kada mu yi ta sai mun isa ƙauyen ba kenan an samu saɓani tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta wajen fahimtar umarnin manzon Allah gashi dai annabi ya ba da umarni ya ce kada wani ya yi sallar la'asar sai an isa ƙauyen banu ƙuraiza sannan aka samu saɓanin fahimta a kan wannan magana ta manzon Allah wasu suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallan ne sai an isa wannan ƙauyen wasu kuma suna ganin a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah sai an isa ƙauyen ne saboda jama'a su haɗu a ƙauyen nan da nan saboda ana son a tafi wurin a isa wurin wato wannan ƙauyen da wuri jama'a su haɗu nan da nan saboda haka su sai suka yi sallah lokacin da la'asar ya shigo waɗancan kuma ba su yi sallah ba sai da suka isa wancan ƙauyen inji abdullahi bin umar hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wanda ibnu hajar al-asqalani in ka duba fathul bari mujallal na bakwai shafi na ɗari hudu da goma yana sharha akan wannan hadisi ya ce fata nasun faukal waqti ya zamanto ana cikin tafiya da yake ƙauyen tana da ɗan tazara wasu daga cikin sahabban annabi suna jin tsoron in aka ce ba za a yi sallah ba sai an isa wannan ƙauyen to fa ƙarshen ta lokaci zai fita tun da gashi rana ta kusa faɗuwa ya kamata mu tsaya mu yi sallah sai suka yi sallah wata maskaka akharu na bi zahiril amri sauran kuma suka riƙi zahirin maganar annabi tunda dai annabi ne ya ce kar mu yi sallah ta la'asar sai a ƙauyen to ko rana za ta faɗi ba za mu yi sallan ba sai mun isa wannan ƙauye saura suka yi riko da zahirin lafazin manzon Allah Abdullahi bin Umar ya ce fama annafa ahadan minhum bayan an taru a wannan ƙauye sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. to mu fa ba mu yi sallah ba zuwa yanzu saboda kai ka ce kar mu yi sallah sai mun iso wannan ƙauye waɗancan kuwa suka ce mu mun riga mun yi mu a hanya lokacin da la'asar ta shigo kawai sai muka yi sallah don mu a fahimtar mu ba wai kana nufin haramun ne a yi sallar a wani guri ba sai a wannan ƙauyen ka faɗi wannan magana ne saboda ka zabura mu mu haɗu a wannan ƙauye nan da nan abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce uffan ba bai ce ku kun kyauta ba ku kuma ba ku kyauta ba manzon Allah ya kyale kowa me yake nufi wanda duk ya ɗauki wancan fahimta ya dace da sunnar manzon Allah wanda ya ɗauki ɗaya fahimtar shi ma ya dace da sunnar annabi Muhammad ibn eh, hajar al-asqalani yace min ajlil ijtihad al-musawwar wal maqsid salih an samu kyakkyawar manufa babu son zuciya tattare da kowane daga sahabin manzon Allah wannan hadisi ba ma al bukhari da Muslim ba al tabarani ya ruwaito hadisin da kuma al'imamul imam baihaqi ka duba dalailun nubuwa bi isnadin sahihin. Ubaidullahi bin Ka'ab ya ba da labari ya ce inna Rasulallah. lamma raja'a min talab ahzab wa jumi'a alaihi al-umma lokacin da Allah ya tarwatsa al'amarin kabilun larabawa da suka zo madina da nufin hallaka annabi da musuluncin baki ɗaya lokacin da Allah ya turo guguwa ya tarwatsa al'amarinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida hankali ya kwanta kowa ya tafi gida sahabbai wanda ke cikin madina kowa ya tafi gidansa da wanda ke waje da madina wanda an samu lokaci mai tsawo jama'a suna cikin tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai masa ruwa a banɗaki ya shiga waktasala ya yi wanka bayan ya gama wanka hankalinsa ya kwanta sai ga mala'ika jibril ya taho da naɗi wasa ba faza'an manzon Allah ya zabura ya miƙe hankalinsa ya tashi mala'ika jibril ya ce masa uzairaka min mahari ashe har ka warware ɗamararka ka ma shiga kayi wanka hankalinka ya kwanta to ni da mala'ikun Allah muku yanzu ne ma muke namu ɗamara yaushe za ka zauna bayan ga kabila guda ta warware alkawarin zaman lafiyar da ta ƙulla da kai don haka Allah ya turo ni da saƙo gare ka. fa azama ala nasi Allah yusallu al-asr hatta ya atu bani quraiza sakon da Allah ya turo ni da shi gare ka shine kafin rana ta faɗi baki ɗayanku ku haɗu a ƙauyen yahudawan nan dole ne ku yaƙe su tunda alkawarin zaman lafiya ya kau a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ɗan saƙo wanda ya zaga garin madina yana sanarwa ana gaya wa mutane kada wani ya yi sallah ta la'asar face a ƙauyen waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza falabisan nasu salah silaha mutane kowa ya sha ɗamara falam ya atu banu ƙuraiza falam ya atu ƙuraiza hatta garibati shamsu waɗanda suka ƙi yin sallar la'asar saboda aiki da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin su isa wannan ƙauyen rana ta faɗi lokacin da rana ta kusa faduwa faktasamu inda gurubi shamsi ubaidullah bin ka'ab ya ce lokacin nan suke jayayya su ya su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya kamata mu yi shin mu yi sallar la'asar ɗin a yanzu ne ko mu bari sai mun isa wannan ƙauye kashi guda suka ce ya kamata mu yi sallar la'asar kafin rana ta faɗi kashi guda suka ce a'a mu ba za mu yi sallah ba inna fi azmati rasulillah muna ɗaukan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirinta falaisa alaina ismun idan mun ki sallah sai mun isa wannan ƙauye ba mu da laifi saboda haka annabi ya sanar a gaya mana lokacin da aka isa wannan ƙauye aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama labari falam yu'annif wahidan min al-fariqain manzon Allah bai tsawatar ma wani daga cikin sassan nan guda biyu ba in ka duba tarihi na ibnu ishaq yana ba da labarin cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka jinkirta sallar la'asar ɗin nan ba su yi ta ba sai fa lokacin sallar isha ba su yi wannan sallah ta la'asar ba wato innahum salluha fi waqtil isha kafin su yi sallar la'asar lokacin sallar isha ya shigo don haka suka yi sallar la'asar suka yi magana ابن القيم الجوزية al-jawziya da ake yana cewa kullum min al-fariqaini ma'jurun bi qasdihi waɗannan sahabbai na annabi yanda dai aka samu saɓanin fahimta a tsakaninsu kowane sashi yana samun lada akan fahimtar da ya riko da ita me ya dalili saboda dukkansu sun yi ƙoƙarin aiki ne da maganar manzon Allah wala siyama ma fi hadhihi salati bi ainiha min al-hafi ala al-muhafazati alaiha musamman abin da ya shafi al'amari na sallah bare kuma a ce sallah ta la'asar wanda tana da muhimmanci fiye da sauran sallolin nan ibnul qayyim yake cewa don haka in ka dubi fahimtar sahabban annabi a wannan lokaci za ka ga cewa kowanensu ya yi ƙoƙarin ya yi aiki da maganar manzon Allah da wanda ya yi sallah a lokacinta da wanda ya ƙi yin sallah sai da ya isa wannan ƙauyen illa anna man sallah hadal fadilatayn ibn al-qayyim al-jawziya yace sai dai kuma sahabban da suka yi sallah a daidai lokacin la'asar ba su jinkirta sai rana ta faɗi ba waɗannan su ne suka samu lada biyu sahabban da basu yi sallar la'asar ba sai da suka isa wannan ƙauye suna da lada guda me dalilin da yasa ibn al ya faɗi haka yace imtisalul amr fil isra da farko ai annabi ya ce kar a yi sallar la'asar sai a ƙauyen banu ƙuraiza saboda a gaggauta tafiya ƙauyen ne to kaga sun yi aiki da umarnin manzon Allah sun yi hanzari sun shiga ɗamaran yaƙi sun fita sun bar gida sun kama hanyar tafiya wannan ƙauyen kaga kenan sun bi umarnin manzon Allah sannan na biyu wamtisalul amr fil muhafazati alal waqti sun kiyaye umarnin Allah na yin sallah akan lokaci sun yi sallah lokacin da la'asar ya shigo suka yi sallah daidai wannan lokaci don haka suna da lada guda biyu waɗancan sahabbai fa suna da lada guda saboda sun yi aiki da zahirin nassi na hadisin manzon Allah musamman in ka dubi sallar la'asar anna man fatathu habata amaluhu manzon Allah ya ce wanda sallar la'asar ta kubuce masa Allah yana bata aikinsa a dalilin haka don haka waɗannan sahabbai suka gaggauta yin sallah a farkon lokaci ibn al-qayyim yace wa inna ma lam yu'annifu alladhina akharuha liqiyami uzrihim me yasa manzon Allah bai tsawatar ma waɗanda suka jinkirta sallan ba bai ce sun yi laifi ba duk da cewa ba su yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi a lokacin sallar isha me yasa annabi sallallahu alaihi sallam bai tsawatar musu ba liqiyami uzrihim saboda suna da hanzari suna da uzuri suna da hujja fi tamassuki bi zahiril amri sun yi riko da zahirin umarnin annabi Muhammad ولأنهم اجتهدوا فأخروا lil amri sun yi ƙoƙarin aiki da fahimtarsu suka jinkirta wannan sallah ba su yi ta ba sai da suka isa wannan ƙauye lakinnahum lam yusallu illa an yakuna ijtihaduhum aswab min ijtihadi ta'ifatil ukhra amma duk da haka suna da laifi laifinsu guda ba su yi sallah ba a lokacinta dalili kuwa saboda annabi ya ba da umarni idan lokacin sallah ya yi a yi ta don haka wanda ya yi aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi sallam na fita daga madina ya yi aiki da umarnin manzon Allah na yin sallah akan lokaci ya fi lada akan wanda ya ɗauki umarnin annabi guda ɗaya a fita a bar madina a tafi ƙauyen banu ƙuraiza amma bai yi aiki da umarnin manzon Allah na a yi sallah a kan lokaci ba don haka babu laifi tsakanin duka waɗannan ɓangarori biyu na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka duba hatta shi kansa manzon Allah lokacin da waɗannan ƙabilu na larabawa suka haɗu a garin madina wallahi hankalin musulmai ya tashi saboda tsananin tashin hankali sayyidina umar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulallah ma kittu usalli al-asr hatta kadati shamsu tagrib wallahi ban yi sallar la'asar ba sai da rana ta kusa ɓuya saboda tashin hankali don kuwa ƙabilun larabawa sun haɗu kaf ana son a gama da al'amarin musulunci don haka musulmi ba shi ma da hanyar da zai tafi ya yi sallah lokacin da umar ya rufe baki sai annabi ya ce wallahi ma sallaituha to kai ba ka yi sallar ba sai da rana ta kusa faduwa to ni ranar ta faɗi ma ban yi sallar ba in ji manzon Allah ashe akan samu uzuri kenan wanda ke iya ɗauke a hankalin musulmi har ya kai ga lokacin sallah ya fice bai samu damar yin ta ba kamar yadda ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ka duba hadisai da suka ruwaito labarin abin da ya auku yakin al-ahzab wanda aka yi tsakanin ƙabilun larabawa da kuma al'ummar musulmai a zamanin manzon Allah don haka babu shakka akwai uzuri gare su duk da cewa aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan lokacin sallah ya yi a yi ta sannan a yi aiki da umarnin manzon Allah a gaggauta tafiya ƙauyen banu ƙuraiza wanda ya ɗauki wannan fahimta shi ya fi dacewa a kan wanda bai ɗauki fahimtar nan ba don haka ya jinkirta sallar la'asar bai yi ta ba sai da ya isa wannan ƙauye ka duba sharhu sahihi muslim bayanin al'imamun nawawi juz'i na goma sha biyu shafi na tis'in da takwas yace wa an maktidafu sahaba radiyallahu anhu sabanin da sahabbai suka yi game da fahimtar maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fil mubadarati bis salati inda biqi waqtiha a lokacin da rana ta kusa faduwa sahabbai suka samu sabanin fahimta tsakanin juna me ya kamata mu yi mu jinkirta sallan nan sai mun isa ƙauyen ko kuwa mu yi sallan a yanzu saɓanin umarnin da manzon Allah ya mana Al'imamin Nawawi ya ce, yace inna adillata shar'i ta'arabat indahum a wannan lokaci dalilai na shari'a suka dinga cin karo da juna ga sahabban manzon Allah bi anna salata ma'amurin biha fil waqti kashi guda na sahabbai suka ce ita sallah ana son a yi ta da zarar lokacin ta ya shigo ma'a annal mafhum min qaulin nabi in aka dubi maganar manzon Allah da yake cewa la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra wal asra wata riwaya aka ce adh-dhuhra aw al asra wata riwayar la yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani quraiza wannan lafazi na annabi sallallahu alaihi wa sallam me yake nufi ana nufin ita sallan ne kar a yi ta sai an isa wannan ƙauye ko ana nufin mu gaggauta tafiya ƙauyen amma in lokacin sallah ya shigo mu yi akan hanya to tunda manzon Allah baya gurin babu hali su yi tambaya don haka sai kowa ya aiki da fahimtarsa fa akhadha ba'd sahabati bi hadha al-mafhum wani sashi na sahabbai suka ɗauki wannan fahimta nazaran ila ma'ana la ila lafzi wato sun yi la'akari da ma'anar maganar manzon Allah ba lafazin ba domin ma'anar maganarsa kar a yi sallah sai an isa wancan ƙauye ma'ana a gaggauta tafiya ƙauyen saboda haka ba lafazin za a duba ba ma'anar maganar ya kamata a duba al-imam nawawi ya ce sallu hina kafu fautal wakti waɗanda suka yi aiki da ma'anar maganar manzon Allah sai suka yi sallar la'asar da suka ga alamar rana za ta fadi wa akhadha akharuna bi zahiril lafzi saura kuma suka yi riko da zahirin lafazin annabi Muhammad suka ki aiki da ma'anar maganar manzon Allah suka yi aiki da lafazin maganar manzon Allah annabi ya sa a yi shela kada wani ya sallaci la'asar sai an isa ƙauyen waɗannan yahudawan fa ruha don haka su ba za su yi sallan ba sai sun isa ƙauyen kafin su isa ƙauye rana ta faɗi don haka sun yi laifi al-imam an-nawawi yace wa lam yu'allif an-nabi wahidan min al annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsawatar ma wani daga cikin sassan nan guda biyu ba me dalili li'annahum mujtahiduna saboda kowannen su yi ƙoƙarin aiki da fahimtarsa Fafihi da lalatun liman yaqumu yaqulu bil mafhum wal qiyas wa mura'acin ma'ana. don haka malamai kashi uku sun samu hujja da wannan qissa da malamin da ke aiki da fahimtar lafazi ba wato ma'anar lafazi ba lafazin ba yana da hujja da wannan kisa malamin da ke aiki da kiyasi yana da hujja a wannan kisa sannan malamin da ke aiki da zahiri shi ma yana da hujja da wannan kisa kaga kenan an samu hujjoji guda uku na tubalin ginin shari'ar musulunci aiki da al-mafhum da aiki da al-qiyas da kuma aiki da zahirul lafzi don haka duk sa'ilin da aka samu sabanin fahimta tsakanin musulmi da musulmi wannan ya zamanto fahimtarsa ya dogara ne da kiyasi wancan ya zamanto fahimtarsa ya ɗauki ma'anar maganar manzon Allah wannan kuma fahimtarsa ya ɗauki zahirin lafazin manzon Allah ka'idar ita ce idan dai babu son zuciya kowannen su ba shi da laifi a wajen Allah maɗaukaki wannan magana ta al-Imam nawawi Sheikhul Islam Ibn taimiyya yayi yi irinta a cikin Raf'ul Malam ka duba shafi na hamsin da takwas. har ma yake ba da hujja da hadisin Abu Sa'id al Abu Sa'id al ya yace wata rana wasu mutane guda biyu sun yi tafiya a zamanin Annabi Muhammad fa hadarati salatu lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'un babu ruwan da za su yi alwala da shi ga lokacin sallah yayi babu ruwan da za a yi alwala a yi tsarki a yi alwala a yi sallah fatayammama sa'idan tayyiba sai dukansu suka yi taimama fa sallaya suka yi sallah sun tafi gaba sun mawajadal ma a fil kafin lokacin sallan ya fita sai ga ruwa ya samu to yanzu an samu ruwa kuma lokacin sallan bai fita ba gashi sun riga sun yi wannan sallah da taimama in ji abu sa'idin al-khudri a zamanin manzon Allah fa'ada ahaduhuma salata wal wudu ɗaya daga cikin mutane biyun nan sai yace to wancan sallah dai an yi ta ne akan larura amma kuma lokacin sallan bai fita ba tun da yanzu mun samu ruwa ba mu da hujjar riko da wancan sallah da muka yi ya kamata mu yi amfani da wannan ruwa mu yi alwala mu yi wannan sallar yadda ake yin ta ɗayan kuma ya ce a'a Allah shi ya ce a yi taimama in babu ruwa kuma lokacin sallah ya yi babu ruwa mun yi taimama mun yi sallah mun bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala don haka ni ba zan sake sallah ba ثم أتى يا رسول bayan sun dawo tafiya sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu suna zuwa suka ce to ya rasulallah mun samu rigima cikin tafiyar mu kaji kaji yadda al'amari ya kasance fa qala lillazi lam yu'id wanda bai sake sallan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce masa asabta sunna wa atka salatuka kai da ka ƙi sake sallan nan ka dogara da waccan sallah da ka yi ta da taimama ka dace da sunna sannan kuma sallar ka ta isar maka wa qala ladhi tawabba'a wa aada sai ya ga ya dubi ɗayan wanda ya sake alwala ya kuma sake sallan sai ya ce masa lakal ajiru marratai kana da lada sau biyu ladan aiki da umarnin Allah a yi taimama ladan aiki da umarnin Allah a yi alwala da ruwa don haka kana da lada guda biyu kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada cewa kowannensu yana da lada illa dai wanda ya sake sallan kafin lokaci ya fita ya fi samun lada akan wanda bai sake ba ka duba sahihu sunan abi dawud mujallar na farko shafi na 93 mu dawo karatu shaykhul islam ya ce wa kama fi qawlihi wannan yana kamar maganar da sallallahu alaihi wasallam ya yi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa izajta hadal hakimu idan mai hukunci ya yi ƙoƙarin aiki da fahimtarsa babu son zuciya ya yi aiki da fahimtarsa ɗin babu son zuciya tare da shi fa'asaba kuma hukuncin da ya yi ya dace da gaskiya ɗin falahu a zai samu lada guda biyu wa izat tahada idan mai hukunci yayi kokarin ya gano gaskiya walam yusib sai dai kuma aiki da fahimtarsa da yayi bai dace da gaskiyan ba amma matukar babu son zuciya tare da shi falahu ajrun annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da lada guda ashe kenan idan za ka yi aiki da fahimtarka game da wata magana ta Allah ko maganar annabi Muhammad Matuƙar babu son zuciya tare da kai kuma ka bi ka'idoji da malamai suka shimfiɗa a kai kana samun lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa nadha'iruhu kasira ire-iren wannan suna nan da yawa a cikin sunnar manzon Allah wa idza ja'alta hadha qisman akhar to idan ka sanya wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa an samu wani kaso na daban nau'i na sabani tunda mun ce saɓani kashi biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu saɓani a dalilin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ikhtilafu tidadin eh, saɓani na kauce ma sunnar manzon Allah to idan ka ɗauki wannan hadisin izajtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa izajtahada wa lam yusib falahu ajrun kana iya ɗaukan cewa saɓanin ya zama kashi uku shi ya ce saral ikhtilafu salasata aqsamin kenan saɓani yana iya zama kashi uku na farko wanda yayi riko da wata maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yayi riko da wata magana ta manzon Allah ya zamanto kowannen ku yana riko ne da sunan manzon Allah an samu saɓani a tsakanin ku a zahiri amma asali kowa yana aiki da sunna irin wannan saɓani halal ne babu laifi a kansa na biyu ya kasance ɗaya yana riko da sunna ɗaya baya riko da sunna wannan saɓani shine wanda aka haramta shine sai ya ce to ga kuma wani wanda kana iya cewa shi ma nau'in saɓani ne wanda shari'a ta halatta ya zamanto yi aiki da fahimtarka wani ɗan uwa ya yi aiki da fahimtarsa matukar babu son zuciya to dukkan ku kuna da lada a wajen Allah maɗaukaki kaga kenan kamar an samu saɓani yake cewa Asarar al-ikhtilafu salasata aqsami kenan kamar an samu saɓani ya zama kashi uku wa amma al-qismu thani min al-ikhtilaf al-mazkur fi amma saɓani kashi na biyu wanda yake magana a kansa wanda shine ikhtilafu tibadin ɗaya yana riko da gaskiya ɗaya yana riko da ƙarya wannan saɓani wanda shine shari'a ta haramta shekul islam ya ce wannan saɓanin shine ake maganarsa a cikin alkur'ani in dai ka ji Allah yana magana akan wani saɓani cikin alkur'ani to akan irin wannan saɓani ne kashi guda suna riko da gaskiya kashi guda suna riko da ƙarya wannan saɓanin ne Allah yake kushe masa fa huwa ma humida fihi ihda ta'ifatayn wannan saɓani shine wanda ake yaba ma ɗaya daga cikin ɓangarori biyu ana yaba ma sashi guda wa humul mu'minuna sune masu imani wa zumma fihi al-ukhra ana kushe ma ɗaya sashin ah, a yaba ma sashi guda saboda sun yi riko da gaskiya a kushe ma ɗaya sashin saboda sun yi riko da ƙarya amma saɓani wanda ake ce ma ikhtilafu tanawwu Allah bai magana a kansa a cikin alkur'ani wato galibi magana da Allah yake a cikin alkur'ani yana magana ne akan sabani da ake ce ma ikhtilafu tibadin sai ya bada misali da ayar da take suratul baqara tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi waɗannan ayoyi na Allah muna karanta su gare ka ne ya kai Muhammad bisa gaskiya wa innaka laminal mursalin kuma lalle kana cikin manzannin Allah Allah ya ce tilkar rusulu kaga waɗancan manzanni waɗanda muka baka labarin su faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin mun fifita sashin su akan sashi ah, minhum man kallama Allah daga cikin manzanni na Allah akwai waɗanda Allah ya yi magana da su akwai wanda Allah ya yi magana da shi wa a daraja darajatin wasu kuma Allah ya daga su sama da wasu wannan ayar kamar ta shiga wani gaba wanda ke buƙatar bayani mai tsawo mu takaita karatun namu a nan idan Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah sai mu ɗauko daga tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku <clears throat> akwai tambayoyi da za mu karanta mai tambayan nan yana cewa ina roƙon a sani cikin addu'a Allah ya biya min bukatata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu baki ɗaya na alkhairi tambaya ta gaba ka yi bayani kan ‘ya'yan na na fatima da ta haifa da sayyiduna ali radiyallahu anhuma kamar haka ka ce akwai alhassan alhussaini akwai almuhsin wannan na nufin ‘ya'ya uku suka haifa kenan ko akwai wasu idan akwai menene sunayensu na na fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta haifi ‘ya'ya da sayyiduna Ali da dama ba guda uku kaɗai ba ne, sun kai biyar akwai Alhassan wanda shi ne babba, akwai Alhussain, akwai Almuhsin, akwai Ummu Kulfum, akwai Zainab. Ummu Kulsum ɗin nan ita ce sayyiduna Umar ya aura, saboda tsananin kwaɗayin ya haɗa dangantakarsa. da jinin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ‘yar Sayyiduna Umar shi kuma Sayyiduna Umar ya auri jikar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ‘ya'ya da Sayyiduna Ali ya haifa da na Fatima yadda muka kirga su guda biyar ka duba albidayatu wa nihaya mujallar na bakwai shafi na arba'in da hudu za ka ga bayani. mai tambaya ta gaba ya ce akwai azumi na musamman da manzon Allah yakan yi a watan Rajab da Sha'aban. Ina ga mun yi bayanai da dama akan azumin Rajab din nan cewa bai inganta ba. Game da azumin watan Sha'aban babu shakka hadisi ya inganta cewa babu watan da annabi sallallahu Alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikinsa kamar watan Sha'aban shine watan sallan tsofi. amma duk da haka ba a samu wani lafazi takamaimai wanda ke ayyana adadin azumin da ake son musulmi ya yi a cikin wannan watan ba babu adadi abin da dai ake so shine ka yawaita sannan kuma kar ka yi watan gaba ɗayansa don hakan ya kauce ma sunnar manzon Allah ka duba irwa'ul galil mujallar na shafi na ɗari da uku mai tambayar nan ya ce idan hadisi ya bayyana ga mutum cewa ba'ifin ne to zai jingina hadisin ga annabi yayin da ya zo karanta wa mutane sannan a ƙarshe ya faɗa musu cewa ba'if ko maudu'un ne ko kotun a farko ba zai jingina shi ga annabi ba sai dai ya ce wai an ce annabi ya ce domin la'akari da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karya gare ni har zuwa ƙarshen hadisin wato shi wannan yana tambaya shin kamata ya a ce hadisi mai rauni kafin a faɗi hadisin ko kuwa sai an gama faɗan hadisin sannan a ce hadisin bai inganta ba wanda duk ka ɗauka duk daidai ne in ka ce hadisin yana da rauni kafin ka faɗa bai saɓa ma bayan ka gama faɗa ka ce hadisin yana da rauni ba illa dai abin da ya fi dacewa shine inda hali kar ma ka faɗa ka duba kamusul bida ah, na albani shafi na 68 mai tambaya ta gaba ce akwai wani aboki na wanda musulunci ya sada ni da shi to amma duk sanda za mu zo wajen karatu sai matan shi ta kawo cikas har bai samun zuwa ni kuma ba na son haka menene zan yi to nasiha za ka ci gaba da gabatarwa gare shi Allah maɗaukaki ya faɗa mana cikin alkur'ani daga iyalanmu akwai maƙiya gare mu ana samun shedan a gida to karka yadda a samu guda a gidanka wanda zai hana ka aikin alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce shin akwai bambanci tsakanin mahadi wanda kai bayani da kuma wanda 'yan shi'a suke riya cewa shine mahadi babu shakka akwai bambanci tsakanin mahadi wanda ahlus sunna suke imani da cewa zai zo a ƙarshen zamani da kuma mahadi wanda 'yan shi'a suke da aƙidan wato imani da zuwansa akwai bambance-bambance da dama wanda insha Allahu cikin littafin nan za mu kawo bayani akan abin da ya shafi zuwan mahadi misali na farko aqida ta ahlus sunna game da mahadi zai taho ne ƙarƙashin zuriyar al hasan bin Ali cikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ta sashin shi'a su suna cewa mahadi ɗin nan ya fito ne ƙarƙashin zuriyar al-Husayn ba al hasan ba kuma ma ya riga ya fito tuntuni sunansa Muhammad bin al-Hassan al-Askari ya riga ya fito illa dai yana ɓoye don haka ake kiransa almuntazir in ka ji wani an kira shi almuntazir ɗan shi'a ana danganta sunansa ne ga wannan muhammad bin hassan al-askari ɗin suna da abubuwa da dama game da mahadi wanda ya kauce ma fahimta na aqida ta ahlus sunna ah, aqida ta ahlus sunna ita ce mahadi zai taho bai riga ya zo ba amma babu shakka zai taho kuma zai fito ne ƙarƙashin zuriyar alhassan har ma inda za ka duba faidul qadir littafin alminawi na hadisi inda uh, yake sharha na hadisin mahadi yana cewa kamar sakayya ne Allah yake ma alhassan ɗan sayyiduna ali domin kar mu manta a tarihi bayan mutuwar sayyiduna ali Allah shi ƙara masa yarda lokacin da sayyiduna ali ya yi shahada bayan an binne shi al'umma ta musulmai ta yi mubaya'a ga alhassan babban ɗan sayyiduna ali akan cewa shine shugaban musulmai kaga kenan an bashi mulki da ya karɓi mulkin nan shi da kansa ya kira mu'awiya ya danka masa ya ce ka riƙe shugabancin musulmai baki ɗaya don a kauce mu samun saɓani tsakanin al'ummar annabi muhammad kaga alhassan sai ya ɗauki halin manzon Allah na haƙuri da yafewa da kau da kai ga al'amari na duniya don haka Allah ya mazuriyarsa sakayya wannan shugabancin da ya miƙa wa mu'awiya to Allah zai maida shi mazuriyarsa a ƙarshen zamani shine sai Allah ya turo mahadi ƙarƙashin zuriyarsa wanda Allah zai ba shi mulkin duniya baki ɗayanta in ji manzon Allah wannan ita ce ƙida ta ahlus sunna mai tambaya ta gaba ya ce ina son in san hukuncin wanda ya tsinci kuɗi ko wani abu me zai yi a musulunce a dama da farko dai tukuna idan ka tabbata kai ba mai amana ba ne to da zaran ka ga kuɗin ka wuce kar ka ɗauka ka duba almaguni mujallar na takwas shafi na talatin da biyu in dai ka tabbata zuciyarka tana da rauni to in ka ga tsuntuwa kar ka ɗauka don ku ba hakkinka ba ne amma idan ka tabbatar da amana sai ka ɗauka da tunanin za ka taimaka ka yi cigiya ko za a samu mai ita to babu shakka kana da lada kuma wannan shi ya fi dacewa ka duba almugni mujallar na takwas shafi na talatin da biyu sai dai ita tsuntuwa ta kasu kashi biyu akwai babban tsuntuwa akwai karamar tsuntuwa babu wani ta'arifi wanda malamai suka yi ma babban tsuntuwa da karamar tsuntuwa illa dai an bar shi ga tunaninka abin nan da katsinta kaɗan ne a abin nan da katsinta mai yawa ne wanda zuciyarka za ta nuna maka idan zuciyarka ta nuna maka cewa wannan abin da katsinta kaɗan ne to idan ka yi cigiya a eriyan gurin ba a samu mai wannan abin ba daidai ne ka cinye wannan abin idan zuciyarka ta raya maka cewa wannan abin babba ne to ba za ka yi amfani da wannan abin ba sai ka yi cigiya a inda ake tamanin za a samu mai abin tsawon shekara guda sannan ko ka yi amfani da shi ko kuma ka yi sadaka ka duba fathul bari mujallar na takwas shafi na talatin da biyu mai tambaya ta gaba ya ce shin zai iya haɗa la'azahar da la'asar ko magariba da isha'i yayin da mutum yake kasaru ko da baya kan hanya kamar misali matafiyi ya riga ya isa garin da zashi ba a kan hanya yake ba shin daidai ne ya haɗa azahar da la'asar da kuma magariba da isha'i wannan matsala tana cikin matsaloli da aka samu saɓanin fahimta tsakanin malaman sunna a kanta amma fahimta mafi inganci ita ce an baka damar ka haɗa salloli biyu a lokaci guda ne saboda uzuri na tafiya tunda yanzu ka isa inda za ka na'am uzuri na ƙasar bai faɗi kanka ba wajibi ne ka ci gaba da gabatar da ƙasar ɗin nan amma game da haɗa salloli biyu a lokaci guda bai kamata ba tunda yanzu baka cikin wani uzuri wanda zai sanya a haɗa sallolin kamata ya yi a ce kayi kowace sallah a lokacinta amma idan kana kan hanya wannan sai ka haɗa salloli biyu a lokaci guda ka yi su ka duba majmu'u fatawa mujallar na 24 shafi na 27 mai tambaya ta gaba menene hukuncin mutumin da ya ƙaryata hadisin manzon Allah wanda ke nuna a yi koyi da shi a cikin sallah wato hadisin da manzon Allah yake cewa sallu kamar aitumuni usalli kuma yake jefa mummunan suna ga wanda ke koyi da sunnar manzon Allah wato akwai waɗanda uh, suke aibanta mutum idan ya yi riko da sunnar annabi Muhammad Ah, shi ne ya ba da misali kamar wanda ke ƙoƙarin raye sunnar manzon Allah ta wajen yin sallah daidai yadda ya zo a sifatu salatin nabi yana da kyau mu yi hattara mu kiyaye kawunanmu duk abin da ya shafi izgili game da addinin Allah yana iya sa mutum ya yi ridda duk abin da zai zamanto izgili ne ko dai ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko ga ayar Allah babu shakka yana kaiwa ga ridda domin idan ka kyamaci mutum har kana adawa da shi kuma a zuciyarka babu dalilin da yasa baka son shi sai dauriko da sunna da yake yi zahiri baka son shi a baɗi nifa sunnar manzon Allah ce baka so kaga kenan mutum ya san mu tafiya ga halaka ka duba fatawar lajina mujallar na biyu shafi na arba'in da biyu mujallar na ishirin shafi na ɗari mai tambaya ta gaba ya ce ka ce a cikin zuriyar alhassan za a samu mahadi kuma ya yi kama da manzon Allah wajen suna amma bai yi kama da shi ba game da halaye kamar yaya kenan babu shakka na faɗa kuma magana kamar yadda na faɗa a baya tana tafi akan mahadi insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahadi yana kama da shi ta wajen halitta baya kama da shi ta wajen halayya saboda farkon al'amarinsa ba shi da kyau ƙarshensa ne yake kyau shi kuma manzon Allah tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa babu abin jefarwa na halinsa wato shi mahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dare ɗaya Allah yake gyara shi wato ba mutumin ƙwarai ba ne cikin jama'a ana ganin kamar mutumin banza ne amma dare ɗaya Allah ke gyara halinsa ya canza kuma ya gyara duniya don haka ba abin mamaki ba ne ka samu farkon al'amari na rayuwar mutum ya zamanto bai yi kyau ba ƙarshen al'amarinsa kuma ya zamanto ya yi kyau da wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kama da ni ta wajen halitta amma baya kama da ni ta wajen halayya saboda shi manzon Allah tun yana ƙarami haka ya tashi da halaye na ƙwarai har zuwa mutuwansa shi ko mahadi sai zuwa ƙarshen al'amarinsa ne ya samu halayya na kwarai mai tambaya ta gaba ya ce shin aikata saɓo yana iya kawo shakkar kalmar shahada wato yana nufin mutum in ya yawaita saɓon Allah yawaita saɓon Allah nan yana iya tasiri ma aƙidarsa babu shakka zunubi yana tasiri ma aƙida akwai wata aya da Allah ke cewa wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa me karshen magana fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce sun yi gardama da gaskiya alhali rayukansu sun tabbatar da shi zuciyarka ta tabbatar ga gaskiya amma jikinka ya ki aiki da shi yau da gobe yau da gobe kana tafiya akan wannan salo na rayuwa Allah ya fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in don haka zunubi ba abin da mutum zai rike shi bane kar kai alfahari da cewa a zuciyarka akwai imani kana ɗaukan cewa imanin nan zai tabbata har zuwa mutuwanka zunubin da kake aikatawa yana tasiri yana illa ma imanin da ke zuciyarka yana daɗa nisantar da kai daga Allah har a wayi gari ba ka da sauran rabo a lahira Allah shi kare mu don haka babu shakka zunubi yana tasiri ma aqida wannan ko yace ina neman addu'a ga yan uwa musulmai akan matsaloli ta rayuwata Allah shi yaye masa mai tambaya ta gaba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike Al-Hasan bin Ali kuma ya nuna soyayya sagare shi saboda dangantakarsa da Ali bin Abi Talib ne Ah, wato yana tambayan nan ah, don wasu mutane ba su ɗaukan jikokinsu na wajen ‘ya'yansu mata da matsayi kamar wato jikokin da suka samu ta sashin ah, ‘ya'ya maza babu shakka wannan matashiya ce mai kyau idan akwai al'adar da take nuna cewa jikan da ka samu ta wajen ‘ya mace wannan jikan ba shi da kima a wajenka sai jikan da ka samu ta wajen ɗa namiji babu shakka wannan al'adar ta saba mu sunnar annabi Muhammad jikanka jikanka ne ta kowane gefe ya fito ko dai ya zo ta sashen ‘yarka mace ko ya zo ta sashen ɗanka namiji tambaya ta ƙarshe ya ce a cikin janaba ta kama ni a cikin dare ban samu na yi wanka ba har zuwa asuba. Ah, kuma lokacin sanyi ne shin zan iya yin sallah kafin iya wanka wanda duk yayi sallah da janaba a jikinsa babu shakka ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala haramun ne ba a sallah da janaba a jiki dole a yi wanka ko kuma a yi taimama don haka idan akwai sanyi sai ka yi taimama ka yi sallah matukar kenan babu abin da za a dafa ruwa larura ta tabbata cewa ba yadda za a yi ka samu hanyar wanka da ruwan zafi kafin lokaci ya fita sai ka yi taimama ka yi sallah ah, kuma idan mutum ya yi sallah da janaba a jikinsa babu shakka sai ya rama wannan sallah ah, duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na shida shafi na ɗari da da tara. 199 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك majid مجيد اللهم ala muhammadin wa ala ali muhammad.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 sai lokaci guda ya furta kalma ɗaya wannan kalman a dalilinta sai Allah ya bata aikin shi zahiri Allah ya bata aikinsa kamar yadda hadisi ya nuna ba tare da tawilin wannan hadisin ba wannan ita ce fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya wato yana dacewa da kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa mutum yayi hattara game da bakinsa <clears throat> sau da yawa mutum yakan furta kalma ɗaya wanda a dalilin mutum sai ya tafi wutar jahannama Allah shi kare mu yana ah, kama da wani lokaci ana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunan tirmizi hadisun hasanun hadisin anas bin malik anas ya ce tuwufiya rajulun mina sahaba wani mutum ne ya mutu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ya rasu ana zazzaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce abshir bil janna albishirinka da aljanna ana zaune a gaban manzon Allah wani ke cewa wancan sahabi da ya rasu albishirinka da aljanna kun ga wannan ma ya yi shishige cikin al'amarin Allah ba ka da ikon ka hukunta aljanna ga wani dan adam wannan al'amari ne na Allah duk inda mutum ya kai ga kyautata ibada ba ka da ikon ka ce wannan mutumin dan aljanna ne sai dai ka yi masa fatan kwarai illa iyaka lokacin da wannan mutumin ya ce abshir bil janna albishirinka da aljanna faqala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala tadri la'allahu takallama fi ma la ya'nihi baka sani ba ba mamaki fa mutumin nan da ya mutu ya taɓa yin magana yayi shishigi cikin al'amarin Allah wanda kai baka san tsakanin shi da Allah ba ya aka yi ka hukunta zai shiga aljanna au bakila bi malin yanqusuhu ko kuwa yana da dukiya yayi rowa ya ki fidda zakka a dalilin rashin fidda zakkan nan a ranar tashin kiyama Allah sa shi a wuta dalilai da yawa ya aka yi ka sani wannan mutumin zai shiga aljanna sannan akwai wata munasaba har yanzu A inna gulaman istushhida da uhudin wani wani saurayi yi mutuwar shahada a ranar yakin uhudu fa da ala batnihi sakhra marbuta min al daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi shahada a ranar yakin uhudu akwai wani saurayi lokacin da ake tara gawayyaki an kawo gawarsa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a buɗe gawan a buɗe rigansa sai aka ga dutse a ɗaure a cikinsa dutse ya ɗaura da igiya a kan cikinsa ya shiga filin yakin nan minal ju'i saboda tsananin yunwan da yake ci bayi da abin da zai ci amma yunwan nan bata hana shi shiga yaƙi ba ya ɗauki dutse ya sa a cikinsa ya ɗaure sannan ya faɗa yaƙi kuma ya rasa ransa a yaƙin uhudu fa masahat ummuhu turab an wajhi sai uwarsa tana kaɗe ƙuran da ke fuskansa wakala tana cewa hani allaka ya bunayya bil janna madalla ya kai ɗana lalle ka samu aljanna madalla ya kai dana ka samu aljanna fakala rasulullah sai manzon Allah ya ce wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi ya aka yi kika san ya shiga aljanna babu mamaki yana shishige cikin al'amarin Allah ya faɗi wata kalma wadda bata dace ya faɗa ba game da al'amari na aqida don haka mutum ya yi magana magana da ta shafi ilimin gaibi a dalilin wannan magana mutum aikinsa yana ɓaci Allah shi kare na biyu shine almanno gori malamai suna cewa gori yana zama dalilin da ke sa Allah ya ɓata aikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu zarri wanda ke sahihu muslim hadisi na ɗari da shida ya ce ya la yadkhuluna aljanna mutane uku ba sa shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'akuli walidaihi wal mudminul khamra wal mannan wanda ke kuntata ma iyayensa da wanda ya dawwama akan shan giya ki tuba da kuma mutumin da ke gori waɗannan mutane uku ba sa shiga aljanna gashi dai musulmai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za su shiga aljanna ba malamai suna hada wannan hadisin da aya ta 264 na suratul bakara ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين wannan shi yake nuna maka cewa da gori sannan abu na gaba ita ce riya ita ma a dalilin ta Allah yana ɓata aikin bawa da gori da riya waɗannan abubuwa biyu ayyuka ne na kafirai shi yasa ayar farkonta Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ƙarshen ta fa wallahu la yahdil qaumal kafirin an fara ta da masu imani an ƙarashe ta da kafirai wato zahiri mai gori da mai riya masu imani ne amma a ni fa kafirai ne ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga misalin da Allah ya bayar akai yace ce fa masaluhu ka masali safwanin alaihi turab kamar falalin dutse ne ga kura akai kai fa asabahu wabilun sai aka saukar da ruwan sama ruwan sama ya sauka akan wannan falalin dutse din idan an gama ruwa za a samu ƙura a kan wannan falalin dutse fataraka dan Allah ya ce sai ya bar wannan falalin dutse ɗin ya zama kankara babu komai a kansa wannan shi yake kwatanta maka mai gori da mai riya la ya na ala shay'in mimma kasabu ba sa samun damar cin moriyar wani abu da suka aikata shay'in kaga da aka ce shay'in ya ƙetara aikin nasu da ya danganci gori da riya ya shiga dukkan ayyukansu la ya na ala shay'in mimma kasabu duk abin da suka